mai ke kawo mutuwa a aure yawancin abin yawancin matsalolin aure yawancin abin da ke raba aure yanzu shine wajen saduwa tsakanin namiji da na mace mawato mata da miji wata bai kai mata ba yadda take so ba wani kuma ya kai wata yadda yake so har ya wuce ma sannan ma kuma kun san akwai zindin din da ake yi <laughs> akwai zindin din da ake yi amma ba zan faɗa muku ba yanzu ba sai shiri na gaba zan gaya muku amma ina daɗa ba ku shawara mata aure da mazaje ku tashi tsaye ku so junanku in ma dukan kuɗin ba ku da ƙarfi ku nemi magunguna kafin allah ya saukar da cuta ya sauko da maganinta sannan kai da kaka bukarar matanka a kan cewa tare na ka <laughs> in kana son taimaka maka zan taimaka maka ba ma kai kaɗai ba da kamatar har mazan sannan kuma ina mai muku godiya da irin soyayya da kuka nuna mu musamman ma maza ba abinda zan ce muku sai dai na gode allah kuma ya kara don zumunci a yanzu masu kallo yau yanar na kawo ƙarshen bayanai na a kan zindin masu kallo na ba abin da zan ce muku illa na gode na gode na gode sannan akwai abu ɗaya wanda mun faɗa muku ba Koma kuma ba ku yi ku sani ba to amma zan gaya muku duk bidiyoyi na da kuke kallo duk kira na waya da kuke yi ba ku san sunana ba amma nan ba da jimawa ba za ku san sunana amma za ku iya kirana da hajiya zindin ko kuma malama zindin za ku iya kirana da wayannan sunayen na ku lafiya